daga makka zuwa madina wanda kuma aka yi daidai da biyu ga watan yuni da 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka alfikihul muyassar fi nau'in kitabi wa sunna muna nan a cikin kitabul mu'amalat wato littafi na bakwai kenan wanda a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 222 shafi na 222 za mu tashi a matsala ta biyar wato shuruɗin bayyar wato sharaɗin kasuwanci sharaɗa na kasuwanci ala yake cewa yushtaratu لصحة البيع الشروط الآتية wato kafin kasuwanci ya zamanto ingantacce to malamai sun sa masa sharuɗa wanda wannan sharuɗa suke ba shi dama ya zama yana da gurbi a shar'ance babu aibu ba matsala a cikinsa malam ya ce awwalan na farko daga cikin waɗannan sharuɗa shine at-taradi bainal bai wal mushtari a samu yadda ko daidaito tsakanin mai saye da mai sayarwa sai ka yadda ka sai da abinka kan kaza shi ma ya yadda ya sayi abin nasa a kan kaza dole a sami yadda idan wani bai yadda ba to ya faɗi sharaɗin yace saboda Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya da suka yi imani kada ku ci dukiyar junanku a tsakaninku da banna ma'ana da rashin yadda Allah ce illa an takuna tijaratan sai fa idan kasuwanci aka yi shi ma an tarabin minkum bisa amincewa da yadda daga gare ku kuna fahimta kawai sai zon ga fili lokaci ya ban sha'awa kawai sai in kama gini in ce ya zama nawa to karfi wannan ya zama a muwalin nasi bizaqi kala ce sai dai faɗin kasuwanci muka yi misali in ce na sai damun da filinka sai ya ce na sai da maka bisa yadda shi da amincewarsa kai ma da yaddarka da amincewarka sai ka siya ta wannan yayi haka za ka ce akan mota haka za ka ce akan tufafi akan komai za ka yi applying wannan ayan duk abinda ba naka ba ba naka ba ne za ka anshe shi ko ka ɗauke shi ko kai tasarrufi a kan shi don isar ka ba ko ganin damanka sai mai shi ya amince وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه حكنا an samu hadisi daga abi sa'idin al-khudari Allah ya kara masa yadda shi annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce innamal bai'u an tarabi lalle kasuwanci bisa yadda ne da abin da ya zama ka mallake shi ba bisa yadda ba to ba kasuwanci su ne su sai a je a nemo mai suna daban kila kwace kila fashi kila kun karfi kila babakere da handama ba su nan dai sura kai ce fala ya sai hulbai'u uku ukuriha a haduhu ma bai gairi haƙƙi kasuwanci baya inganta ko an yi shi bai zama ingantaccen kasuwanci ba matukar an matsa ma daya ba tare da yana so ba kuna fahimta ba haƙi a matsa masa a danne shi fahim kana da ikrahi haƙi bi haqqin in ya zama an matsa ne a kan haƙƙi zai iya faruwa a matsa maka a bisa haƙƙi amma ba kowa ke da irin wannan ikon ba sai alkali a kotu ya ce to in ya zama irin wannan ne ga shi ma sai ce ka an yi kurihu alhakimu shafsan kamar a ce alkali ko sarki ya matsa ma wani ala bai ishe da sadadi dainihi akan sai an sai da abu kaza ɗin shi don abu ya bashin da ake wani kaga shi mai abin ai bai so amma kuma an matsa mashi dole an siya don maslahar shi kuma to irin wannan ikra haɗin shi ba matsala a kai ana fahimta to wannan shine sharaɗi na farko ya sunan shi a tarabi a samu yadda a tsakanin masu cinikayya na biyu kauna al'aqibi ja'iz at-tasarruf shi ma wannan din ya shafi su biyun ne ya zama al'aqil wanda zai kulla cinikin sawa'an mai siyan ne ko mai saidawan wanne? duka su bi aida su suke kulla abin su to ya zama dukkaninsu suna da hankali da tasarrufi kan wannan dukiya ba yaro ne kan karami da da wayo musan ko bawa wanda bai da iko zama ɗa ne mai hankali ne baligi suka ce bi an ya kuna baligan akilan hurran rashida dole ne ya zama baligi ne kaga a hannun gurin kenan ba za a iya kulla ciniki da yaro ba akilan ya zama mai hankali ba za a kulla da mahaukaci ba haka ne hurran ya zama ɗa ma'ana ba bawa ba rashidan kuma mai hankali ɗafce rashid kuda yana da hankali ya zama kamuli ba da ake zargin yana yin wasu abubuwa marasa kyau ko da ana ganin baligi ne ya hankali amma kuma yana wasu ɗabi'u na rashin natsuwa eh irin 60-60 ɗin nan ne <laughs> Allah kyauta da daɗewa can wasu shekaru akwai wani mutum da aka ce an yi shi e ba ma aka ce ba ne, an yi shi akwai shi wasu kusa sun shi a cikin gari yana da jiki sosai amma yana da taɓa hankali an ce yan damfara sun taɓa mai wanka suka same kaya da malin malin suka kai shi wani babban shago aka yi damfara aka ce alhaji yana mota shi ne zai aka dinga kwaso kaya sai daga baya gana shi bai da hankali kuma su sun mutu aka tashi a wani kwatarin ba a kan teburi ya da shanan ko da ɗan abin da shi yana ta jira yana zara idan sai kawai don fara shi aka yi shi shi kan shi ma sanya Allah ya kyauta sharaɗi na uku أن يكون البائع malikan المبيع wannan sharaɗin na yanzu ya shafi mai sayarwa ne kaga da na farko da na biyu duka sun shafe su duka ko to wannan kuma ya shafi mai sayarwa cewa ya zamanto shi mai saidawan ya mallaki abin da zai saidan da gaske nashin ne mallakarsa ce don ba zai je sai da kayan wani ba auka iman alama maqami maliki ko kuma in ma ba shi mallaka ba ya zama matsayinsa matsayin wanda ya mallaki abin da ya kamar wakili ne aka wakilta shi kalwakili walwasi ko malai ce kamar wakili kamar kuma wanda aka yi mawasiya aka ce ka yi kaza na rasu ka tsaya akan duke yayana ka saida musu ko kai musu kaza walwali ko waliyi wannan zai da wanda yake tsayuwa a kai shine kamar shauci haka an gane ko kan abu ala ya sifu an yabi a shafsun shai Allah ya mulku baya halatta mutum ya sai da wani abin da bai mallaka ba da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam, ya hakimu bin hizam saboda maganar da annabi ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbai hakimu bin hizam radiyallahu an annabi ya ce la tabi ma laysa karka sai da abin da baka da shi ba raka bane karka sai a yanzu za ga abubuwan da waɗansu suke aikatawa a wannan matsala na sayar da haƙoƙi ko da dukiyoyi na warsu bayan Allah a samu wasu ko sai su je su kai ba da saninsu su ba ka je kotu ka ana rikici akan fili an saiwa da mutum biyar ta rikici kuma kowa ya zo da takardarsa kaga akwai matsala kuma akwai abin tsoro irin wannan ga wanda yake aikata haka ko wani haka kawai ga wani wuri ya ba shi sha'awa a kusa da furotin shi ko a gaban furotin shi kawai sai ya shigo ya ne ya kewaye duka wurin shi yana da haɗari ba ƙaran ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya duk mutumin da ya ci filin wani wala koda ta ɗiɗe ne haka kaga faɗin nan ya ce wallahi makamanci to za a tsara masa zurfi gwargwadon faɗin nan na haka a ƙasa zai zurfin shi har ƙasan bakwai na wutar jahannama haka za a ɗora masa kaga akwai matsala ba kaɗan ba idan kana da filoti ma gara kama bar ɗan fili kaɗan a gaba kamar da aka yi fence yana ta ɗan ciki kaɗan gashi an nan ba da ɗan space saboda yin kwalbati ko mai ka cinye wani kwalbatin ma ƙarƙashin gidan shi za ta wuce ya rufe ko ina da ina musamman irin angonin mu dinnan na inda za ga awon igiya ne wallahi malam kowa so yake ka je ka shiga wuri ka ga ba kwalbati sai ka tanga ruwa ya zo ya taɓa nan farbe da bai da hanyar mutuwa ruwa in yi kan shi yake wa hanya ba ruwan shi da ya ga ba hanyar shi an kashe zai samu da shiga su mu kiyaye jama'a sharaɗi na hudu wanda ya shafi shi abinda za a saida suka ce an yakunan muba'u mimma yubahu lintifa'u bihi min ghairi haja ya zama abinda za a saida yana daga cikin abinda za a iya amfana da shi abu ne mai amfani an gane ku ko kana so ko ba ka so kana da bukata abu shi ne mun zai da haja idan ya rawar lura kawai kullum kafin ke za ka yi bukatan abu yace kalma kuli kamar abinci kenan zo zan yi siyan hatsi a wurinka za ka yi siya a wurina ka gama akul ne ko wal mashrub ko abin sha wal malbusi ko abin sanyawa a jiki tufafi kamar yaji wal markubi ko abin hawa kamar keke kamar mashin kamar mota kamar jirgi ko in markub ne kamar dabbobi na ni'ima da ake hawan su raƙuma ko shanu ko ya sunan shi ko doki ko wala aqar aqar shine properties duka kuloti ne wasu kayayyaki ne equipment na irin heavy equipment ɗin da aka yi aiki aka basu duka ga yana sai da su kayan karfi kayan karfe ake ce ko kayan karfe kayan nauyi yawa irin wa'annan duk suna cikin properties ko gidaje wani hawi zalika da makamantan wannan to fala ya shi bai a rayun haramun alin tufa ubi haramun ne baya halatta a sai da abin da baya halatta a yi amfani da shi wancan abin da muka ambata duk ya halatta amfani da su amma me bai halatta amfani da shi ba wanda kuma haramun ne ka sai da shi sai ce kalkan bai kamar giya ya halatta ka sha giya bai halatta ba to sai da giya haramun an gane wal khinzir da kuma alade shi ma bai halatta ka ci shi ba to sai da shi haramun ne walmayita da mushi wa alatin lahawi da kayan kaɗe-kaɗe da wasanni na banza su ne alat irin su fiyano ne irin su jita irin su kuntuki kuntuku irin su ganga irin su ne garaya kwarai irin wani abuwan alaƙin lahu ne baya halitta ka sai da su don haramun ne wal da kayan kiɗa yawanci ma'aji ana furta shi akan wanda ake busawa ne shi kuma wato alatin lahu su ne waɗanda ake iya amfani da su a sarrafa da hannu ko a buga ko a danna duk dai abu ɗaya ne su kaga waɗannan haramun ne sai da su ya ce da hadisi jabirin radiyallahu an saboda hadisin jabir Allah ya ƙara masa yadda ala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah harrama bai alhamri wal maita ya ce lallai Allah ya haramta sai da giya da mushe in ji manzan Allah wal khinziri wal asnam da sai da alade da kuma gumaka duk haramun وعن ابن Abbasin radiyallahu الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abdullahi dan abba allah ya ƙara masa yadda ya ce lallai annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna allaha idha harrama ala qaumin akala shay'in harrama samanuhu shi allah in ya haramta wa jama'a ko wata al'umma cin wani abu to ya haramta hatta kudin abin kun fahimci hadisin kudin wannan abin da aka haramta shi ma haramun ne kamar yaya idan koma baya kaɗan mu kalli hadisin da annabi ya bayani akan haramcin mene giya da mushe da alade da gumaka in eh, sai mu ce tunda haramun ne a sha giya to kudin giya ma haramun ne an fahimta haramun ne a ci mushe kudin mushen ma haramun ne haramun ne a ci alade duk kudin da aka sai da aladen ma shi ma haramun ne haramun ne a sai da gumaka kudin gunkin da aka sassa ko aka sai da shi ma haramun ne shi ne ma'anar hadisi ana haramta abu da kudinsa ne mala ya ce wa la ya juzul bai'ul kalbi baya halatta a sai da kare kwarai kwa 404 kaga shan kuma filfacin ya shigo ko shi ne mr alade sun shigo wani walaikun sa'adullah eh shi kai eh za mu zo kan shi ma ina ga ma sai mun faɗa shi saboda haka kare wani daga cikin malamai ya zo zai wuce ya tafi su ya biyo ta wani wuri a wannan jihar kaga hanya ce daga abuja zuwa wurare da yawa a arewaci za ka je arewa daga abuja sai ka biyo ta kaduna ya ga ana gasa nama ya burge shi sosai za ka yi fakin shi a sa sana na dubu biyar wanda yake gasa naman nan ya ga bai yi kama da mai cin irin wannan nama ba abin ya ɗaure masa kai ya ce naman ko uku ne ba da wannan yaran ya masa ya ce mita ko uku ya kasa ganewa ya ce masa fijo na masu ganewa ya ce naman kare ya ce a'uzu ne ya ba sai ya tashi ya eh, bar hakudin ba saboda gudun da kare yake aka sa masa ko uku ko fijo shi kuma alade saboda surmuka hancinsa a cikin bola da kazanta da bayan gida kamar yana bincike ake ce mai sun ko yana sakin da abu da <laughs> kyauta so yana da kyau mu kiyaye so nan gurin da ya ce baya halatta a sai da kare dalilin sa shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an samanil kalbi wato annabi ya hana a ci naman kare a ci kudin kare malamai sun tattauna tattauna mai tsawo shin kenan shi ba a sai da shi sai dai a ba da shi kyauta haka mafi rinjayen malamai suka ce to kuma sannan idan aka ba da shi kyauta ya za a yi da shi za a tanaje shi ne don gadi ko ku a'a don farauta suka ce za a iya tanadarsa don farauta zalla a koya masa ilimi na farauta wannan ya halatta saboda akwai hadisi da annabi salama yake cewa idza arsalta kalbaka almuallam وذكرت اسم الله عليه فقتل فكل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كسكي كرنك من إلم فروتا أم بتسونا الله يكشي مك دبا تكسونا دبا ما نسان دي جي كامو دبا يكسو مك تيكاو كما الله تعالى يكشي مما تعلموهن مكلبين مما ويعتكي وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فق أو سيتم من إيه ويأيس الذين كفروا اليوم يأيس الذين كفروا من dinikum ko akwai aya kuma bayan ta ci gaba ne na so in kai inda yake cewa mimma allimu hunna mukallibina ko mimma tu'allimu mimma allimu hunna mukallibina a'a mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah an fahimta to wasu kuka koya musu ilimi su karnuka cikin abin da Allah ya sanar da ku a fikaran da in ka mai magana yana ji yana da ilimi zai ya kamowa bai jima abin ciwo ba ya zo maka da shi wani bai da ilimin masu ya kashe ko ba aka ba to shi kare na farauta na nassoshi sun halatta shi ana iya tanadar sa don farauta sai suka ce za a iya tanadar kare don gadi amma sai suke tafsir suka ce gadin dabbobi a shingensu ko a kiwo da suke tafiya kare na cikinsu yana gadinsu ya halatta amma baya halatta a tanaje shi don gadin mutane a gida ko don a yi ado wani kare ya burge ka ka ajiye shi ka dinga ado da shi ka siyo kare na miliyan biyu dan tsito haka ya fi kai loma da shi ba kana dan mai wanka kana sai mai abincin shi daban duka waɗannan su ne abubuwan da malamai suka faɗa amma akwai waɗansu karnuka da annabi ya istisna'in su ma banda karnuka umuman da yake cewa shi kuɗin karam to bakin kare ma annabi ya ce a kashe shi domin shaidan ne ana fahimta? na'am na ce ba a kan shi ne a baya eh wanda ya bayar ya biyo ta gida sai ka san me za a yi sai ka san me za a yi sai a bada za a je a koya mai ilimin farauta ne amma idan wai ka bada ne don a ajiye shi a gida ya gadin mutane to kai din ma laifi kai shi ma wanda ya san laifi duka ba yi kawai shi ya kai ki ba mishi na'am da ba da shi sai da kai ka bai wajen sai da eh. sai ka rushe saboda wani za ka yi karba sosai saboda ilimin da ka koya mai mai ilimi ne kai ma za a iya biyan ka dan ka koya ma wani ilimin karan ilimin ya zama sana'a kace koya wa karnuka ilimi <laughs> ya yi a bayani ya yi ya zama ka kware da wannan amma in dai ba don wannan ba to baya halatta na'am ya tana da ilimi ilimi aka kira musu kaga irin wannan aikin su kenan daidai suke da ilimin farauta da karnukan farauta ai farauta yake shi ma ya gano kwaya ko wannan ba ilimi ba ne, wannan har mutane ake kara mai shi ma shi ma albashi ake bin shi Allah ya shirye da mu na biyar suka ce an yakunan ma'aqudu alaihi maƙaduran ala tafilinihi ya zama abin da aka kulla kasuwancin a kan shi ana da ikon miƙa shi har mu zo mu kulla ciniki da kai a kan wani buri da yake daji <laughs> ba da ma iya miƙo shi ko a kan kifi da ke cikin ruwa za iya ana da ikon miƙawa mun yi a kan fulotin da fulotin nan zan iya zuwa in nuna maka shi in danka shi a hannunka ga takardunsa a kan mota ce ga ta nan a kan gida ne ga gidan nan a kan dabba ce ga ta nan komai zama ana da ikon miƙa abin li'anna ghayra al-maqdur alayhi kal ma'dum domin duk abin da ba a da iko da shi kamar babu shi ne ka sai da mun da ka, da nan yana daji in na ganshi in kama shi ai kaman babu shi ne ya za a ba ga iko da shi to babu wannan to abinda babu shi kuma ana sai da shi su babu e kwarai da gaske saboda bai yiwuwa sai ya kamo shi a gari cinikin biri a sama ne za ta suka ce fala ya sun bai uhu irin wannan baya halatta a sai da shi ya ce ibu huwa da ya fi bai ilgara domin ya shiga cikin kasuwanci na garari a inda mushtari ya dafa utsaman domin mai saya zai iya ba da kudin abin da ya siya din amma wala ya hasu da almabe amma ba zai iya samu war abin a wurin wanda ya siya din ba bai zama bai samu abin da ya siya din ba sau da aka fara ya zuzu bai a samaki filma kajima ya ce baya halatta a sai da kifi a cikin ruwa wannan nawa fitamar ba a sai da kwaya a cikin birnin har sai an gan shi ya fito ko sannan ya ce wada tsairi fil hawa ba a kai da tsuntsu a sama yana tashi ta ga wancan tsuntsun a ba farin ba na sai maka da shi <laughs> zai yi haka ba ya halatta wala labanu fidbar ba a sai da nono a cikin dantse na dabba sai an tatso an ga yawan kwantifin sa an matso guga kaza ko kuma lita kaza to sai a kirki wala alhamdulillahi fi tsari ummihi ba a sai da cikin da ke cikin uwarsa wato cikin mahaifiya na sai maka da jaririn da ke cikin wannan sam shanuwa ko wannan raƙumar namiji ne mace ce ba a sani ba baya halatta wadal hayawani shari haka ba a sai da gudajen dabba dabba ya gudu ce na sai maka da shi in ka gan shi ka kama shi na gaji da raƙumin nan kullum sai ya gudu lalami ciniki na siya na sai da mun duk inda na ganshi in kama shi bai halarta ba lokacin ya gudu ba shine sharin kaga ba zai yi ba Allah ya tsare mu Allah ya ce na'am li hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu saboda annabi ne yake faɗa hadisi hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar annabi ya haramta kasuwanci na garari wato da abinda babu tabbas akan shi to haramun ne a yi shi shi ma dai har yanzu bai saboda an fi son gasu za a iya miƙa su san da ya siyan ya ce ba na kajin ina tafi sun tafi kiwo bai yi ba in za a yi cinikin sai a bari in suka dawo ga su a killace aure ɗaya ya gansu ya ga adadinsu kuma ya kame abinsa a girman su ya ga komai ya san ma me kake ba su in kana ba su dawa ne koko suna fita su yi tsatsaga ne a titi a duk a kudaden su daban da wacce ake aje su a gida ana ba ta abinci da wanda take fita ta ci abinci kuɗinta daban a shar'ance Allah shirye da mu na shida suka ce an yakuna al-ma'qud alaihi ma'luman li kullin minhuma kaji mu tambayar kamata zo yace bi ru'yati <laughs> yace ya zama abin da aka kulla cinikin akan shi sananne ne ga bangaren mai tsaye da mai saidawa sannan bi ru'yati ta hanyar ganin abu. ka zo ka saida abin da kaji ko ban gansu ba kace mun agric ne kila kuma noela ne kuma karshen wela ne wala Allah kai kajin kazan hausa ne sai an gansu kwaye da gaske ru'yatihi ta hanyar ganin su wa mushahadatihi ka gansu ido da ido ga su a gaban ka inda al'aqadi lokacin kullata ne so kajin da suka je kiwo sai sun dawo kar su dawo mun yi kaji goma ne mu ga takwas sun dawo biyu ba a su ba ka ga kin ya samu rana ya ce an wasfihi wasfan yi mai an gari ko kuma a siffanta abin siffantawar da zai bambance shi daga wani an fahimta idan kan da za a kulla silicin yanayi ya sa a wurin don bai gurin amma an san shi na san abin kai ma ka san abin ka mallake shi yana cikin dabbobinka misali ragon nan naka kana da raguna biyu kana da fari da baki so mun yi tafiya da kai ta ce ka aiko ina da bukatar kuɗi ko za ka sai wannan farin ragon nan nawa ko bakin nan kaga an faɗi kalar shi ya bambanta da saura nan yanzu na san shi ka san shi ko da bai gun ban gan shi amma wasfihi yumayyizuhu an gairihi an faɗi wata siffar da take bambanta shi da wani wanda ba shi ba wanda ni na san shi kai ma ka san shi da wannan siffar to anan ana iya karɓa ya ce li annal jahala ta zara domin duk abin da aka jahilta ba sani ba zarari ne na sai da maka da ragona wani ragon ni ban sani ba ni ya kawai na sai da maka da ragon? to ina ma da ragon ba ko ko ban da shi wanne a ciki in na zo na ga wani katar rago na ɗauka ta ce a ba shi kake nufi ba eh dole sai an ɗauki siffa shi sa za ga wani lokaci akan yi amfani da hoto ko wani ya sayo rago a wani gari sai a tura hoto ga hotonsa ko a mai bidiyo don kada ya zama ba shi ba ne irin wanda aka ciniki a kansa idan eh, ma mana shi ma sai akwai abubuwa da yawa a yanayi ne ke sa <laughs> sai ka gashi ya zama kafi zuru eh ko dan kasa ba eh shi an faɗe shi kenan an san shi to ba faɗin abu kawai haka a shiru babu bayanan da zai bambance to saboda haka sai yake cewa wal gararu manhiyun anhu shi ko garari abu ne da aka hana abin da ba ka da tabbata ka fada cikin asara ko kuma ne saka yi ka saka wani asara wala yasihu an yashtari shay'an lam yarahu baya inganta mutum ya sai abin da bai gani ba an gane ko shi yasa malamai suka rika kuskurantar da iyaye a da da ake aure miji da mata miji bai taba ganin matar ba sai dai ya ganta a ɗaki matar ba ta taba ganin da ba sai dai ta gan shi to a ce wannan shine miji shiga daki ga matarka amma ga aure to kuskure ne a addinin musulunci babu auren dole aure ake yi na soyayya an gane ko mata tana so miji yana so yawa domin Allah ya ya fanki huma ɗaba da kumminan nisa'i abinda ranka ke so ake aure malam ya ce aura ahu wa jahilahu ko kuma ya ga abun amma ya jahilce shi bai fahimci abun ba ga shi dai kaga dabba sai ka kasa gane mace ce ko namiji ne dole a baka ilimi ka gane cewa wannan abin da ka siya macen dabba ce a namijin dabba ne wa huwa za'ibun an majalisar aqli kuma ya zama abin bai wajen a majalisin da aka kulla to duk ba a san wannan na bakwai na ƙarshe daga cikin waɗannan sharuɗa na kasuwanci an ya kuna samanu ma'aluman ya zama kuɗin sanannu ne kudin da aka jirgin bisa hadidi si'ir sil'atil mabi'a ta hanyar iyakance wato kudin abin da aka saida na saida maka da wannan motar akan kudi naira dubu ɗari kana ce na saida maka da mota na siya nawa ba san kudin ba bai ba sai an faɗa adadin na saida maka da gidan nan sai an faɗa kudin na saida maka da filin nan sai an faɗa kudin sanannu haka za a faɗa wa ma'arifa ha kuma an san kimar abu da fata ana fahimta da haka idan waɗannan sharuɗa bakwai suka cika to ciriki ya zama ingantacce a shar'ance kuma babu laifi a aikata shi Allah laifi sarki ya shirya da mu na'am akwai da ne kasuwanci da yake yi wa ake yi da kuma yi su kamar yahoo eh ina da shago ina sai da kaya da kasuwanci eh ina da shi da ban shi a mana ta a yi eh to a nan ba da shi shi ko sai ya ɗauko kanan ciki aha za ka iya kasan in kasan akwai shi a sun ce zaman to ma'alum sananne shi wanda ya yi sai ya san abin kai ma ka san abin ka san akwai shi ka san siffar shi ka san komai yanzu ko waya ce za ga ake ce ina son waya infinix ko redmi ko techno ko kaza da ko kuma iphone kaza aka ce iphone 11 ko waya santa iphone 12 iphone kaza an sani to wannan sanin da kowa yake da shi da siffarta da komai to ta gamsar eh eh musa ya to dama wani ake an faɗa sabon shi ma siffa ne yi dole kuma ka shiru sai aka kawo tsohuwa ba balle yanzu na ji an ce duk suna irin wannan cuwatuwar ko ana biya canza mata gida a riketin kawai ta zama sabuwa a maida ta kwani sai kuma tsohuwa ka siya shi kana ta murna ta sai sabuwa tiya leda kaga ta fara maka hauka ya kyauta so in an sani ba ne sai a ji a kawo a abin nan Mm. -hmm. ake wannan ba dai to kaga ai saboda an kauce hmm. malam ko sun zama danko ne koya aka yi koya aka yi to asalin abin da aka gina shi akwai kuskure a ciki ba za mu ce ba kuskure aka yi kuma aya ce nassin ayan qur'ani ta ce abin da kake so akwai waɗansu misali da Allah ya shari'a ta ba uba ko iyaye dama su zaɓa wa 'ya'yansu mata to ya zama shi ɗan ya ga matar matar ta ga mijin da za ta aura su yadda amma zaɓin iyaye ne idan suka gani suka ce ba su yi juna ba to a haƙuri kaga a iyayen ne suka zaba kuma yayan suka amince kama ka kawai ka dawo daga gora a ce shiga ɗakin ka gata na amarya na ce baka san kalar ta ba fara ce doguwa ce baka ce gajera ce makauniya ce gurguwa ce sai ka shiga zaka gani ita ma baka san kalar ka ba gida. sai ta zo kawai ta an kawo ta gida ina jin hiran wata mata ko labaranta da aka ce an ɗauko ta daga maiduguri ba ta taɓa zuwa ko ina ba kuma yarinya ce ya ƙarama duka shekarar da ko sha uku ko sha hudu aka ba mu jinda tun daga mai maiduguri har zaria kuma tana ma da kishiyoyi ba ta sani ba sai da aka zo da ita gani kayan da za ta sa takalmin da za ta sa uwarta ce ba ta cire takalmin kafa ta miƙa mata aka wuce ne tana kuka iyayen na kuka aka ta wuce uban kawai mata wuri amma aka dole ta haƙura baya da ta iya saboda wata ma san ciwon ganta ta zauna take cewa har abokin mijinta yake wa mijin fada ba za ta amanta da wannan fada madana da nasiya da yake cewa wannan baiwar Allah amana ce a wurinka wallahi ka kuskura ka zalunci yarinyar nan sai Allah ya maka hisabi ya kanta ba zai kyale ka ba ba ta da uwa ba ta da uba mai san zariya da maiduguri aka ko ta aka wuta to amma wannan hakurin da ta yi mijin ma daga baya zo ya rasu sai da suka mallaki gidaje a Abuja har kasashen waje ba kasar da ba ta ba ta zo ta yi arziki ta tsubu ta zama dattijuwa sai ke ba da labarin irin wannan so irin wannan abin da kalle shi ka gani so aure ana so ne a yi shi cikin kwanciyar hankali amma ba sakina ɗin nan ku wato natsuwa Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu a asaknan nan nan nafsiya babu kwanciyar hankali a aure to aure matsala yake samu ba da za a yi aure a ce matar ka kullum ce ka mata da safa daban na rana daban na dare daban ita kuma sai ta gana masa azaban safa daban na rana daban na dare daban matsaloli iri iri tashin hankali in za ka gida gaban ka sai ya fadi wani ma sai ya karanta ayoyin rukiya tukun na ka yi gida to ina ina aure a rangura aure bai da dadi kaga ba shi da amfani kana so ne ka je gida kana cikin murna kana cikin annishuwa za ka haɗu da iyalanka kana cikin jin daɗi haka annabi ya siffanta mata yar aljanna ita ce wanda in mijinta ya kalle ta zai farin ciki in ya umarci in ya umarni gare ta za ta yi mai da in ya hana za ta hannu da sauransu ba ta shigar da wani gidansa sai da izinin shi to amma dai auren dole da ake yi na da kamar yadda muka ce kuskure ne ko musamman yanzu ga da zamanin da muke cikin yanzu harkar nan ta social media ta shigo ta yi tasiri sosai a cikin yayanmu in ka ce za ka yi yaya auren dole yanzu za ka shiga cikin fitina su ma su shiga cikin fitina sun gane ma ana kashe mazajen kuma mazajen suna gane ana kashe mata Allah ya kyauta na kuma kai. bai halatta ba gaskiya bi da waye duk yara ba sana'a ba ce ma ya kamata wanda yake irin wannan sana'a ya rika cire irin wannan kare ka siyo su bai da kyau in mutum yana yi ba sana'a yake da shi ba da ka gan shi ma ka ce Allah ya baka wata sana'a kawai amma ba sana'a bane irin ɗan gangan nan da yan kaɗe-kaɗe da abubuwan wasannin yara da akwai kiɗa a ciki da

kawai ya kama ga hadisi amma kawai ai bai samu raka a kudai ba bai da aka bai samu juma'a don ba zai ba ta fada kan sha ya yi maka tawili ne kawai <laughs> a to ka gani to ai ka gani duka wata da shi kawai sai ka fita wallahi ka sauke haƙƙin da ke kanka ka huta na'am alaikum sa ya ana tambaya eh hakan ne da wato abin da ke faruwa ranka dare har bazawaran ana neman mata miji abin da kawai an sa ka'ida ne ita budurwa sai an nemi shawararta haka annabi ya ce ita ko bazawara sai an nemi izininta ko da ta kawo da kanta ko kuma da kai ka nemo mata duka a bazawara a budurwa duk bai hana uba ya neman mai ya miji ba amma wannan a nemi shawara ta ita budurwa ce ba ta da wayo a ba ta shawara ta faɗi ra'ayinta ita ma kaza ita ko bazawara ta taɓa aure tana da hankali sai ta ce na amince a aura mun wani sai ta ba da izini tana da wayo ta san me za ta yi cewa dukansu shi yasa annabi ce la tankihul bikru hatta tasta'zan an gane ko wala wala tayyibu hatta tasta'mar haka hadisi ne Sai ka dukkanin su ana iya zaɓar musu ba wai ba a zaɓen musu ba ne, za ka iya kawowa da kanta za kuma ka yi zaɓen musu a matsayin ka na uba amma kowace da matakinta wannan tana da kunya za ka iya kiranta ya kika gani mai ra'ayinki akan wani ka dan ji kunya haka kaga kamar tana neman shawarar da ne a ɗaura muku aure kina san shi ta ɗan kasa magana da ya kai shi ko alamu na nuna tana so kai za ka iya fahimta ko da tsakaninta da uwarta ne suka yi magana ko a gane ba ta so shi kenan sai a kyale yawa wance ba da zaura ce gawa ne ne ra'ayinki a yi za ta sita furta ta ce eh, ina so ya yi ba laifi ba ba a mana aure shi ke eh eh ta taɓa ƙwarai ƙwarai ne wa alaikun salam fila na na ba wani

kamar za mu je sallah ne wani abin jina ne daga ƙarshe sai mun tambaya ya ce amma ku ne za ku yi da shi domin an haran an ce in jina sai da mun da mamashin da ya amfani da shi da sai suka ce a mu ba mashin nan ya amfani da shi solution ta nan da ke na fahimta aikin mashin ne ashe wai ana mai da shi shisha subhanallah pipe din mashin ne eh, wanda ake jan mai wanda mai shi a cikin yawa wannan shi da shi ya halatta sai an kiyaye ga wata zahira nan da take faruwa ma shine masu sana'ar turi din nan masu sana'ar turi na bidiyo a anguwa ka wani ya bude shago yana tura finafinai da bluetooth da waye wannan matsala ce sosai kwarai da gaske wannan yaran so da yawa bincike ya nuna suna tura wa yara da 'yan mata bulufin kwarai da gaske fons videos da sauransu to shi ma sai kan tana kallon abin kamar sana'a wani yake amma ba sana'a ba ce saboda ta zama haramun ne kuma su zo su damu mutane da kaɗe-kaɗe da raye-raye a cikin unguwanni kuma har almajirai almajirai da kake kallon su da waya a hannunsu su baibaye suna kallo ga abin da suke kallo kenan kamar da za su bayar naira ashirin naira hamsin an tura musu finafirai da yawa to wala sai an sa ido da 'ya'ya da mata Allah ya kyauta to ka gani asalin abun halal ne kamar kika ce maganin tari shi ma kaga asali ya halal ne dan magani a kai sai wani ya sarrafa shi ba ta yadda ya ba to so da ka haka abin yake asalin shi ba za ka haramta shi farar ɗaya ba sai dai manufar da ka sa aka sai abu Allah ya kawo ne sauƙin al'amari Allah ya mana maganin damuwa da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya mana maganin sa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal afafa wal ghina wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin